su dai waɗannan malaman makarantun sakandaren da suka fi ɗari shida sun ma shafi fiye da shekaru uku ne suna kantarwa ba tare da samun koda kwandala ba duk wanda shiga tsakanin da majalisar dokokin jihar da sarakuna da kuma ƙungiyar kwadago suka ta yi wanda hakan ne ma tunzura su zuwa kotun sauraron karakin kwadago wato indisar kod don neman haƙƙin su mr fredrick mbashi jagoran malaman ya ce dole ne fa sa suka garzaya kotun don neman haƙƙin su ganin cewa yanzu haka ma suna cikin wani mawuyacin hali na rayuwa lalle ba da so muka je kotu ba muka ga kamun shiru zai zama na matsala sosai shi yasa muka je kotu kotu domin mun ji wuya ne mun sha wuya sosai domin wasu mu da yawa a cikin wannan halin zan ce wasu sun rasa rayukansu wasu sun rabu da matayensu wasu a gidan haya makan kore su domin ba su iya sun biya gidan hayan ba gaskiya in ka ga wasu ma abin tausayi ne sun sun zama su bara abun takaice shine wasu ma sun bar aikin kamfanoni sun bar aikin makarantu na masu zaman kansu suka zo su yi majiyan su aiki amma sai ya zama wani abun da ba shi ba yanzu haka ma shugaban kungiyar lauyoyi na jihar adama barista abubakar baba kano shine lauyan waɗannan malamai kuma ta ce ba su ba su ba su ɗaukan su ba ta biya su na watanni da suka yi don ba da za a zo a ce eh, ba za su biya su ba mu ba mu ce dole su ɗauke su ba ko ba haka ba amma yanzu mun kai kara mun ce to in ma sun ce ba su ba su dauke su ba su gaba da aiki ba su su biya suna watan da suka yi aikin da suka yi na wa aikin suka yi aikin na na gwamnati wata 29 shi gwamnati ta biya su shikenan idan gwamnati ta bukaci a sasanta abin da ke da of course za ku amince of course za mu amince za mu ai mu mu mu sasanta da gwamnati kan mu je kotu sun ki so in gwamnati za ta so ta zuna tare mu za mu za mu za mu ji daɗi ma mu zuna tare su mu sasanta don mu so mu je kotu haka da gwamnati ba don yawanci duk yan jihar nan ne ko a kwanaki ma dai sai da shugaban kungiyar kwadagon jihar Adaman Kumar Dauda Maina ya kawo batun gaban gwamnan jihar Sanata Muhammadu bin Bindo Jibrila na neman sabar gwamnatin jihar da ta duba wannan batu da ta gada daga tsohuwar gwamnatin ta shuɗe. a cikinsu sai aka ɗauki rabi bayan sun aikin wata goma sha takwas kaga hukumance rabin nan suna bin adama fashin wata goma sha takwas ko da an sallame su ko ba sallame su ba sannan wanda aka ɗauka rabin nan suna bin ariya su ma na wata goma sha takwas tun da su su fara karɓar bashi mun samu labari ga wani ƙungiyar malamai cewa sun kai ka gwamnati suna neman hakkin su an ka daidai na nema a yi satirin a court tun da sun yi aiki wanda suka aiki ba ya ɗauke su ba a yi programin a sallame su ko nan dangantansa in kuma za a observing ne su suna suna da ilimi na san kuna da program na kuna irin da kuke ba mutane suna kwanci a gida kan gado ana raba musu kuɗi mu kuma na mu tunani wanda ɗauki wanda yake da ilimi zai iya taimakawa jihar a bashi kuɗi bai kwanta gida yana bacci ba in ma sn ne yana da lce zai ya karantar in ma sn ne ya yi technology zai aiki a asibiti in ma sn ne ya karanta aikin kiwon lafiya ko duba gari a dauke shi sn da kuɗin da bai kai minimum wage din ba amma zai yi aiki da kwanta yana bacci yana cin kudi a iska ba. duk dai kokarin ji daga bangaren gwamnatin jihar adaman fa abin ko ya cutura domin na girda zuwa ma'aikatar kula da manyan makarantun sakandaren jihar wato state post primary education board to amma haka ta bata cimma ruwa ba domin ban take sa'antar da babban sakataren ma'aikatar ba daga nan ko sai na garzaya zuwa gidan gwamnatin jihar kasancewar kawai yanzu ma ba a naɗa kwamishinoni ba wanda a nan mako ban samu kakakin gwamnatin jihar ba mr yohana matayes ko da ke na aika masa sakon kata kwana to amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban samu amsa ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya